Toujours, ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum. da fatan an wuni lafiya kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya yanzu ma aisha mu'azu ce tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na daren yau asabar takwas ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da da ashirin uku to idan an tsunduma cikin shirin namu na yanzu za a ji yadda mabiya addinin Kirista a Najeriya suke shirin gudanar da bikin Ista. Sannan za kuma a ji yadda hukumomi a kasar Ghana suke yunkurin karfafa tsaro a arewacin iyakata da Burkina Faso mai fama da matsalar 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayin addinin Musulunci. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma mu kawo muku nasiha daga malamai amma duk bayan sai bayan an ji yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An kashe akalla mutane 74 a jihar Benue da ke Najeriya. A wasu hare-hare biyu da 'yan bindiga suka kai a ƙarshen makon nan a cewar jami'an yankin da 'yan sanda a yau Asabar. Wannan dai shine rikici na baya-baya a yankin da ke yawan fama da tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Tashe-tashen hankula sun karu a cikin 'yan shekarun nan. yayin da karuwar yawan jama'a ke kawo faɗaɗa wuraren da aka keɓe don noma lamarin da ya sa babu filayen kiwo sosai don makiyaya mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar benue catherine anene ta ce an gano gawarwaki 28 a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke karamar hukumar rangban tsakanin yammacin jiya juma'a zuwa safiyar yau asabar nan take dai ba a san dalilin harin ba amma waɗanda suka shaida lamarin sun ce 'yan bindigar sun je wurin ne suka fara harbe-harbe tare da kashe mutane da yawa wannan dai yana zuwa ne bayan wani lamari na daban da ya faru a jihar a ranar laraba a ƙauyen umogidi da ke ƙaramar hukumar otubo lokacin da wasu da ake zargin makiyaya ne suka kashe mazauna ƙauyen a wajen wani taron jana'iza abinda bako eji shugaban karamar hukumar otuko ya shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters kenan wasu sabbin takardun sirri da suka ba da dalla-dallan bayanan tsaron ƙasa na amurka daga ukraine zuwa gabas ta tsakiya zuwa china sun bayyana a shafukan sada zumunta a cewar jaridar new york times ta yiwu rasha ko wasu masu goyon bayan rasha ne suka fitar da wasu takardun bayanan sirri na sojan amurka da yawa da aka wallafa a shafukan sada zumunta a baya da suka nuna bayanan da aka sauya da hoton takardun bayanai a kan yakin ukraine da aka ɗauka ba a hukumace ba tsawon wata guda abin da wasu jami'an amurka uku suka faɗawa kamfanin dillancin labaran reuters kenan a jiya juma'a Ga dukkan alama bayanan sun rage yawan sojojin Rasha da suka mutu a cewar jami'an na Amurka. Suka kara da cewa ba a hukumace ba aka fadda bayanan kuma sun bambanta da bincike akan takardun da suka bulla da ake yi. takardun sun kuma bayyana cewa amurka ta zuzuta alkalaman mace-macen da aka samu a yakin ukraine Shugabannin Ukraine sun gudanar da wani taro a jiya Juma'a a shalkwatar rundunar kolin sojan kasar don tattaunawa a kan batun bullar takardar da ke kunshe da shirye-shiryen Amurka da rundunar NATO na taimakawa kasar wajen yaƙi da rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya halarci taron amma bai ambaci batun bullar bayanan ba. rahotanni sun bayyana cewa an wallafa bayanan sojan ne a shafukan sada zumunta a cewar jaridar new york times to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau asabar shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan amurka michael mccall ya faɗi cewa amurka za ta taimaka wajen bayar da horo ga sojojin taiwan da kuma hanzar ta kai makamai ƙasar yayin da china ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kewayen tsibirin mai cin gashin kansa da yake jawabi a wata liyafar cin abinci a birnin taipei mccall ya bayyana goyon bayan amurka ga taiwan ya ce na sanya hannu kan kai makaman kuma muna yin duk abin da ya dace don hanzarta kai su zaman lafiya ta hanyar nuna ƙarfi abu ne na zahiri shi yasa akwai buƙatar mu ƙarfafa taiwan mccall ya ce hanya ɗaya da za a hanzarta kai makamai taiwan ita ce a duba babbar barazana da kuma haɗarin da ke tattare da lamarin da kuma sake tsara jigilar dakon makaman a halin da ake ciki A yau Asabar China ta faɗi cewa ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kusa da Taiwan. Wani mataki da ake kallo a matsayin mai da martani kan ganawar da shugabar Taiwan ta yi da shugaban Majalisar Dokokin Amurka Kevin McCarthy a kwanan nan a jihar California. A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar sojan China ta bayyana cewa an fara atisayen sintiri na shirin yaƙi da kuma wani atisaye na haɗin gwiwa mai lakabin joint sword a kewayen yankin taiwan kamar yadda aka tsara ta ƙara da cewa wannan na zaman babban kashedi a kan tunanin yin katsalanda daga dakarun 'yan awaran taiwan da kuma na ƙetare atisayen na da mahimmanci don kare china da ikonta a cewar sojojin a yau asabar ma'aikatar tsaron taiwan ta faɗi cewa an gano wasu jiragen ruwan yaƙi na ƙasar china guda takwas da jiragen sama na yaƙi guda 42 a kewayen tsibirin kuma wasu daga cikin jiragen da aka tura sun ƙetare layin da aka shata a mashigin tekun wanda ya raba tsibirin da ɗayan ɓangaren. da Maryam Dora da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Yayin da mabiya addinin Krista a fadin duniya suka fara gudanar da bukukuwan Ista gabanin ranar ta Ista. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji a Jos babban birnin jihar Filato. ta yi nazari akan mahimmancin abubuwan da bikin na ista ya kunsa wanda mabiya addinin za su iya koyi da su ga rahoton nata. Ista lokaci ne da mabiya addinin Krista suka keɓe don tunawa da mutuwar Yesu almasihu da tashinsa daga mutuwa don gafarar zunubai ga waɗanda suka yi imani da shi. A kowace shekara akan gudanar da bikin Ista tun daga ranar Juma'a zuwa Litinin don tunatarwa kan irin mutuwa da Yesu Kristi ya yi domin al'ummar duniya su tsira daga hallaka ta dindindin. Rabaran Luka Christopher shugaban majami'ar Church of Christ in Nations Kokin RCC kaga dama a garin Bauchi ya ce Ista lokaci ne na nuna kauna da sadaukarwa kamar yadda Yesu almasihu ya yi. Ista lokaci ne mai muhimmanci a wurin mabiya addinin Krista. domin a lokacin ista ne yesu almasihu wanda allah ya aiko shi ya zo domin cetonmu ya cika ta aikin ceto wanda ya ba da kansa aka wahal da shi aka mishi rauni har ma ya kai ga mutuwa domin zunubanmu akan wannan ne bayan kwana biyu na uku allah ya ta da shi domin tabbatar da nasara akan zunubi nasara akan shedan nasara akan kowane bangare na rayuwa akan wannan ne turban kristanci ya tsaya su lokacin ista shine lokaci da krista suna tabbatar da aikin alheri da allah yi wa kowa wanda ya bada gaskiya kuma zai samu wannan ceto so mu ma krista muna bukata mu yi koyi da yesu wajen yin kaunan kowa ba sai krista kaɗai ba da musulmi da wanda bai da addini duka muna bukata mu nuna musu kauna kamar da mu ma muka gada mu sadaukar da kanmu kuma domin ganin nasara da kuma ci gaban rayuwar waɗansu har ma da mu najeriya ko menene ma'anar ista ga mabiya addinin krista sunana zabiya mark ma'anar ista gare ni shine mutuwa da yesu almasihu ya yi akan giciye kuma ya sha raɗaɗi mai sanani domina ma'anansa shine mutuwan da ya yi da tashiwansa daga kabari shi ya sa na sami ceto yau ina farin ciki ina murna ina ɗaya daga cikin 'ya'yan wanda ana kira 'ya'yan yesu almasihu ina ɗaya daga ciki wannan aikin ceton da ya yi ya faranta mani rai waɗanne darussa ne ake buƙatar koya da koyarwa lokacin ista sunana numi ibrahim matasa kamar ni ya kamata za su mai da hankali wajen sauraron darussa nagari gari daga malaman addini da kuma ɗabi'a na daga iyaye a gida iyayensu su zama mutane masu kokarin yada zaman salama rayuwar zamantakewa wanda zai kawo ci gaba ma al'umma na yau da kullum a hali da kuma muke ciki na eh, rashin tattalin arziki da ya faɗi su zama mutane masu hazaka na neman abun kansu ba su bar kansu 'yan siyasa suna 'yan kora suna neman su ci eh, zarafin su ta wurin amfani da su don su da hankali ma al'umma ba. Kafin bikin na Ista dai wasu ɗariku na addinin Krista kan yi azumi na kwana arba'in. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To an gaida Zainab Babaji. Gwamnatin Ghana ta aike dakaru na musamman zuwa arewacin iyakarta da Burkina Faso bayan da wasu 'yan bindiga suka harbi wani jami'in kwastam a wani gari da ke kan iyakar tare da kashe mutum guda. Wannan harin ya haifar da tsoro a zukatan mutane na yiwuwar cewa masu tsatsauran ra'ayin akidar musulunci a Burkina Faso su yi kokarin tada tashin hankali a yankin. Ga fasarar rahoton Kent Mensa daga Accra a Ghana. wani rikicin kabilanci tsakanin kabilar Mamfursi da Kusasi mai tarihin shekaru 40 a kan sarautar garin Boko wanda yake da nisan sa'a ɗaya daga iyakar Burkina Faso da Ghana yana daɗa tsananta inda har ya kai ga yaƙi kamar yadda ake ba da rahoton cewa cikin mayakan akwai sojojin haya rikicin da aka kiyasta cewa daga watan Disamban bara ya zuwa wannan wata na Afrilu sama da mutane talatin sun sheƙa lahira bisa bayanan hukumar 'yan sandan ƙasar lamarin da ƙwararru suka ce ce rashin tsaron da ake fama da shi akan iyakar da kuma 'yan fasakwabri da ke yawan bin hanyar sun zama manyan barazana a yankin da ke zaune lafiya a Ghana yayin da mayaka masu ikirarin Islama suke kokarin amfani da matsalar siyasar da ake fama da ita a Wagadugu wajen faɗaɗa ayyukansu a ƙasar yammacin Afirka da ke gabar teku daga yankin Sahel. Ahmadu Hamza shi ne magajin Baku garin da ke gaba da gabashin yankin iyakar na Ghana ya shaidawa muryar Amurka cewa yanayin rashin tsaro a wasu sassan iyakar abin damuwa ne. The challenge we have of loopholes where there could be a ya ce kalubalen da muke fuskanta ita ce akwai gibin wadataccen tsaro a wurare da dama waɗanda ka iya zama na dindindin to sai dai kuma bisa wasu dalilai da bamu fahimci ko menene ba gwamnatin ghana ta kasa ware wadataccen kudaden da ake bukata domin tabbatar da cewa dakarun da ke sintiri a kan iyakar sun ci gaba da kasancewa a wurin domin magance matsalar masu tsatsauran ra'ayin ba ya ce rikicin cikin gida gami da rashin zaman lafiyar da ake fama da shi a burkina faso matuka ya shafi tattalin arzikin garin da ya bunƙasa a baya lamarin da ya sa matsalar rashin ayyukan yi ya daɗa kamari kana ya daɗa jefa matasa a cikin haɗarin yiwuwar faɗawa hannun 'yan ta'addan domin aiki tare da su muhammad ya riga yana daga cikin 'yan majalisar kasar wanda ke wakiltar gundumar baku kuma mamba a jam'iyyar adawa na national democratic congress ndc you have a problem you are not focusing your resources on it a ta riga ya ce idan za a yi magana a game da ta'addanci akwai matsalar da bamu mai da hankali a kan shi ba kuma muna nuna halin ko in kula akan rayukan al'ummar boko da suke mutuwa hasali ma dai mun fi mai da hankali akan batun yiwuwar shigowar 'yan ta'adda washin ana nufin cewa jami'an tsaron ghana ba za su iya tsare wani ɗan kankanin yanki ba wannan ita ce babbar matsalar da ni nake dubawa a yayin da gwamnatin ghana take daɗa ƙoƙarin tabbatar da tsaro ta daɗa aiki ƙarin dakaru zuwa baku domin tabbatar da bada kariya babban daraktan cibiyar wanzar da zaman lafiya jatike adibsani ya ce ya zama wajibi jami'ai su mai da hankali wajen samar wa mazauna garin abubuwan more rayuwa domin tabbatar da cewa rayuwarsu ta inganta ghana ta yi sa'ar kaucewa hare-haren da aka alakanta su da harin masu tsatsauran ra'ayi a burkina faso to sai dai kuma yanzu da baku yake kokarin kokarin zama cibiyar hare-haren tashe-tashen hankula a kan 'yan ƙasar musamman ma mata da yara hukumomin tsaro suna shan matsin lamba domin su tashi haikan wajen baiwa mazauna garin dubu da 1,404 kariya gami da tsare kan iyakarta. fasarar rahoton Kent Mensa kenan. Albarkacin wannan wata na Ramadan kuma ga Malam Sanusi Ahmad Kutama da nasiha. Bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim jama'a assalamu alaikum ni ne sunusi ahmad kutama ubangiji yana cewa wa man yu'azzim hurmatullahi fa huwa khairul lahu inda rabbi wa uhillat lakum lan'amu illa ma yutli alaikum fajtanibu rajsa min al-awsani wajtanibu qawlan zur zalik wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub Allah na umarni da girmama alfarma ta ubangiji da kuma girmama kayan bautar Allah yana daga tsoron Allah da yake zuciyar mutum to saboda haka ya kamata ga mumini ya girmama alfarma ta wata Ramadan ya kiyaye daga saɓawa Allah a cikinsa ya shagaltu da bautawa Allah a cikinsa kaman karatu alkur'ani da tasbihi da zikiri da salatin annabi Allah ya faɗa wa annabi Musa ya ce ni zan ba al'ummar annabi muhammadu haske guda biyu don kar wasu duhu guda biyu su same su su cutar da su sai annabi musa ya ce ya ubangiji waɗanne haskake ne guda biyu da za ka ba su sai ubangiji ya ce na ba hasken wata ramadan da kuma hasken alkur'ani sai annabi musa ya ce ya ubangiji waɗanne dufai ne guda biyu da za su cuce su sai ce duhun kabari da kuma duhun ranar tashin kiyama sadakallahu alazim Allah ya tsare mu Allah ya saka da alkhairi malam masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 26 25 31 masu sauraro mu kuma za su iya wato a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa zango ta 200.5 zangon FM a duk lokacin da ake so kuma za a iya zuwa shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ka shirin mu na gaba. thank you Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin ɗanbun masu mu kan abubuwan da suka shafi azumi kama daga ragowar bayanin da aka fara makon jiya kan goman ƙarshe. zuwa an so shi kan daren lailatul Kadiri da zakatul fitr makomar wanda ya azumi bai yi zakkar ba da lokacin da ake bayar da ita da waɗanda suka cancanci a basu zakkar daga ƙarshe kuma sai batun sallar idi to idan ɗimbin masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja wakilin malaman bauchi kuma sarkin malaman duguri sheikh muhammad ibrahim duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin ku inda zai fara da raguwar bayani kan daren lailatul kadari wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake neman Allah ya ɗaukaka maka ya baka lada in ka dace da daren lailatul kadari to khairun min alfi shahr ya fi ainihin watanni dubu wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki at least ko kuma a takaice a ce dai shekara 84 to me kake zato wadda allah ya kaddara tun daga balagarsa wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa ya kai shekara hamsin kafin ya koma ga allah kuma allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren lailatul kadari kai ko sau goma ne kai ko sau biyar ne ka yi lissafi 83 uku kawai ma ba ma da hudun ba sau biyar nawa zai baka kaga kenan wato mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana baiwa shekarunmu ba sa da tsayi amma ayyukan mu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu yau idan ka hada shekara 80-80 ko 83 akalla sau goma suna da yawa to kuma kai duka shekarun da kai a duniya ba su wuce shekaru ainihin wato saba'in ko tamanin din ba to sai gashi aka ƙara baka ladan wanda ya shekara tamanin tamanin sau biyar ko sau goma ko fiye da haka yana ibada kaga wannan ba karamar baiwa ba ce ba karamar garabasa ba ce kuma ba a ko'ina ake samun ta ba sai a cikin goman karshe na wannan wata na ramadan watan azumi wadda kuma allah ya ƙara tabbatar da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzalin hakika mun saukar da shi alkur'ani ainihin wato a cikin dare mai yawan albarkoki shine daren lailatul kadari lallai mun kasance masu saukarwa domin a ranan ne ko a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace mu yawaita ainihin wato ayyuka na alkhairi a ciki kamar ainihin sadaka kamar kyaututtuka kamar sada zumunci a wutar ramadana ne ake kinin tika a cikin sake rabo na aljanna hakika a dan haka nisbin daren salo na mafarka mu yawaita ibada muna bidar albarka wato kamar yadda masu tambaya suka gabatar da tambaya ita wannan zakka ta fidda kai wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono sunna ce mu'akkada wato ma'ana sunna ce mai karfi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kuma annabi ya farlanta ta ya dora ma duk wanda ya azumi yake da dama a matsayin wajibi ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi dukkan musulmi namiji ko mace sannan yaro ko babba sannan bawa ko kuma ɗa duka an farlanta mana fitar da wannan ah, zakka wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman karshe na ramadan wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata sannan kuma ita wannan zaka ta da kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba ana fitar da ita ne da abinci abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suke suka fi amfani da shi alal misali ana fitar da ita da alkama ana fitarwa da shinkafa ana fitarwa da gero ana fitarwa da dawa ana fitarwa da dabino ana fitarwa da zabibi ana fitarwa da sha'ir da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shine ko wanda shine mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki sadakan fidda kai in so shine samu bisa rinjayen sahabban annabi sallama da kuma magabata to an so a fitar da ita ne kamar da su suke fitarwa tun ana sallah ɗin saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah in ma bai samu a haka din ba to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita domin hikimar ita ce idan ka ɗauki ɗanyen abinci misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankinku wadda sai an dafa kafin a ci to kaga akwai buƙatar a sarrafa wannan abin tana yiwa kuma shi wanda za a bashi ɗinnan bai ma da kuɗin da zai niƙa ko kuma kuɗin da zai cefa ne don cin abincin sallah ɗin wadda hikimar ita ce kowa ya sa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah ya zamo yana walwala marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna don sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi amma in aka ce an ba su bayan sallah to kaga wace murnar za su yi Sannan a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimake keniya. na haƙuri na sada zumunci na ainihin wato komawa zuwa ga Allah sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki wadda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din babu saki abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sa'i din ko kuma mudun nabi to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba matsakaici mai matsakaiciyar halitta sai a auna tafukansa guda biyu ya hada misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda ɗaya guda biyu guda uku guda hudu to sai a bawa kowane mutum guda sannan kuma babban mudun nan wato mudun mudun nabi to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shi ne na mutum ɗaya misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa yana da matansa hudu misali zai cire wa kansa da farko bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa na nufi matansa in yana da 'ya'ya cikin 'ya'yan nan ko da yau aka haifi yarinya ko yaro to shi ma za a fitar masa ita ma za a fitar mata sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar na nufi a abincin Allah ya bashi ga shi kuma yana da damar ya fitar kuma ya yi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa ya ki fitarwa to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alamar rashin karɓan aikinsa na ibada da haka muna fata Allah ya tsare mu sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatar fitar ba wato zakan fidda kai to dama kamar da aka yi bayani ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu rauni ko mabukata kenan wanda allah maɗaukin sarki ya kaddara ya kai azumin amma allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakan da kai da shi ba to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi kuma babu inda zai nema ya samu don haka yana daga cikin waɗanda za a basu a su ma su yi bukin sallah suna masu farin ciki tare da sauran 'yan uwansu al'ummar musulmi sannan wa ya kamata a bayar zakar to duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar yadda muka yi bayani ake bada ta ga mabukata na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana basu sannan masu rauni ta hanyar tsufa ta yadda basu da mataimaka su ma duka ana basu sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take to har yanzu dai ba za a ce za a daina fudda zakkan ba da haka za a nemi waɗanda suka fi bukata ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita to waɗanda suke ƙasa da su wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki kidayayyu ba game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin buɗe baki da ake yi da alkama a ranar sallah karama to babu shakka a yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan idi a ranar karamar sallah wato sa'idul fitr zaka iske yawanci mun taso sai ka ga bisa al'ada ana raba alkama akalla kwaya bakwai ko kuma dai ƙasa da ko kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba haɗiya za a yi to wannan gaskiya al'ada ce ba wani abu ne wanda yake da nassi wanda yake sarihi wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba amma dai abin da ya zo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah wato ma'ana safiyar sallan idi na azumi shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr Idil fitr to akan buƙaci a ci abinci ne a ƙoshi ta yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba da safe tun kafin a je idi din za a ainihin ci abinci sannan a je masallacin idi saboda haka abin da ake yi kenan sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai a'a duk abin da aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din za a yi wanka wanka ta ainihin wato ibada wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba duk sifofin su ɗaya ne sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai ƙarfi mutum zai yi ya sa tufafinsa sababbi in Allah ya hore masa idan kuma bai da su to ya sa abin da ya sawwaka ya shafa turare sannan an so ya ainihin wato riki wata 'yar sanda ko kuma wani abu ne a hannunsa in ta samu yana dan dogarawa da shi yana tafiya da shi sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa sannan kuma in ya isa masallacin to tunda ita sallar kanta a nafila ce to ba a yin wata nafila kafin ta wato ma'ana mutum kafin zuwan liman ya ce bai yi tahiyatul masjid a ranar idi ba a yi sai dai kawai ya zo ya zauna kafin ya tafi din kuma yana kan hanya yana yan kabar barinsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd har ya isa masallaci ya zauna sannan da liman ya zo ba a ta da ikama sai dai a miƙe kawai a yi kabaran harama sannan a yi kabarorin da suke biye ma wannan liman ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu sannan bayan ya yi da sallar ya yi sallame to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduma wa al'umma musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi muna fata allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata ya kuma karbi dukkan ibadunmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, wakilin malaman Bauchi kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da mu Salaman Abo da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. Masha Allah an gaida Ibrahim ka almasi garba. To masu sauraro sai a mana afuwa a bisa dalilin karancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba kuma da haka ne za mu naɗe tabarmar shirin a daren yau Asabar. Sai a kasance da mu gobe da safe domin jin wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dara da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza da ma injiniyan mu na yanzu Patrick Deya. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan kwana lafiya ma'assalam.